بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقول يا الله سبحانه وتعالى wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta alhamis daren juma'a yau muna goma sha shida sha biyar ga watan rabi'u sani shekara ta hudu ba arba'in da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo daidai da goma ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara a yau muka samu amsa gayyata daga ɗan uwa babban malami a sheik musa asadu sunna hafizahullahu ta'ala wanda ya amsa gayyatar mu ya ba da rana a duk sati rana irin ta yau don gabatar da karatu ku shakka babu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to muna godiya ta musamman ga malam a madadin kwamitin da'awa da ke wannan masallaci da kuma kwamitin masallaci gaba ɗaya. da kuma mutanen unguwa gaba ɗayansu maza da mata muna ma malam godiya cewa Allah saka bi da alkhairi game da amsa wannan gayyata da yi duk da mun san duk wanda yake bibiyar malam ya san yana da abubuwa da dama na da'awa a gabansa wanda amsa gayyata muhadara ma kadai wanda za a zo a yi rana tsaya ba kari da sai wasu shekaru a irin inda na san ayyukansa na san yana da wahala balantana kuma amsa gayyatar karatu na kullum a duk sati rana irin ta yau malam zai zo don ya bada karatu da ko shaka babu abinda ya sa ya ansa wannan gayyatar bayan wajibi na da'awa da kuma kwaɗayi da shi malami mai ilimi yake da shi na yaga ya bada ilimi domin shi mai ilimi bambancinsa da mai kuɗi shi mai kudin ya nemi kudi ya tara to bai so ya kashe su kuma bai so ya ba da su in ma zai ba da su to sai ya san shi mai za a bashi in ya ba da su ko baka ba amma shi mai ilimi in ya tara ilimi yana neman mai bayar mai amsa ne ina mai amsa ga mai badawa domin shi ilimi daman yana da take yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta kullum idan kana yawan ba da ilimi ruwa yake yasa su masu ilimi da malami da ɗaliban ilimi kullum suna neman ina za su je su ba da karatu kuma wannan sun yi gado ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daman su malamai magada annabawa ne manzala sallallahu alaihi sun da aka mai wazi aka mai wahayi cewa kun fa anzir to manzala bai taba zama ba kullun yawo yake yana tallata wa mutane wannan da'awa nan zo aikin haji shi yake bin kurfa kurfa rumfa rumfa ta mahajjata yana ainihin tallata musu musulunci bisa duk malami na Allah zaka ga kullun baya ruwa da iliminsa kuma ba a nuna mai ba tura mai gayyata ya ce a inda ba ko wani dalili mai karfi ba na uzuri su malam na godiya Allah saka da alkhairi da wannan girmamawa da aka ma mutanen unguwannin da kuma kwamitin masallacin Allah saka da alkhairi muna fata karatun da za a yi Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a mizan na hasanat na malam da mu gaba daya da duk masu taimakawa da wanda suka taimaka da shawarwarinsu har wannan karatu ya tabbata da wanda suka ba da gudunmawa da masu ɗauka da masu yadawa da masu sauraro duk muna tawassuli da wannan karatu a matsayin shi na aikin alkhairi Allah ya sanya ya zama sanadiyar shigar mu aljanna kamar yadda Allah ya tara mu a wannan guri kuma zai dinga tara mu rana irin ta yau saboda sauraron wannan karatu to kamar yadda Allah ya hada fuskokin mu a wannan guri to Allah ya hada fuskokin mu a aljanna Allah ya sanya wannan karatu ya mana amfani duniya da lahira kuma littafin da malam zai sa shine manzilatun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fadluhu wa huququhu ala ummatihi bazan ce komai game da shi ba tunda malam na san yau zai yi mukaddima to gare su na littafin nan amma mukaddima kan littafin da mahimmancin sa da mahimmancin maudu'in duk za ku ce daga bakin malam kuma muna ƙara godiya ga malam wanda kun ga littattafan gasa an zo da su kuma dai ala na faƙatin su ma da suka ɗauki nauyin buga littattafan kuma daman ya bin magana cewa za a buga na ce to a bugu ko 20 ne ya ce to sai aka bugo 30 to yanzu ma insha Allah duk wanda ya san cewa zai dinga zuwa kullum to insha Allah za a ƙara bugowa saboda a samu kowa ya samu kofi muna fata Allah ya mamalin taufiki abun da zai fada daidai Allah ya bashi lada na kurakure kuma Allah ya gafarta masa ya gafarta mana tafaddal maj'ur mashkur na لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يدى القوى الشيخ مال نور موسى المصري يا قباتر دقوانا وتا يومنا شابيرني دوتا ربيع الثاني hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da wato goma ga watan 11 shekara 2022 a wannan masallaci na Khalid bin wali ba a daidai wannan lokaci kamar yadda a dakka ya fada ko shakka babu zuruf suna da yawa shi ya samu ka zafi ranar alhamis da mazaɓi ɗaya daga cikin ranakun kwanaki guda bakwai na sati Juma'a ko asabar ko lahadi to mafi yawanci takan bujuro ba ma cikin gari wanda suke bibiye da mu za su ga cewa cikin kusan wata ɗaya da rabi sai da muka zagaye jihohin najeriya kusan guda goma sha uku wannan ya sa wani lokaci daga in abu yana da alaka da sati da lahadi yana samun matsala da tamalar nura musa yanzu ya zamanto shi kansa rajulun ne mu'arraf la ya hata ila tare sannan a galibi yan uwa da suke bibiyar karatuttukan da yake yi musamman karatun bayan asuba mutum ne da zaka ga Allah ya samu yin nutsuwa babu hayaniya ta tare da shi babu ƙarya cewa ba daga nan ba ne daga can ne daga can ne ina ganin ba daga nan ba ne a nan babu ƙarya gaskiyar magana karatu ga ɗalibin da ya san karatu ya san cewa an yi karatun babu ƙarya gaskiya so a muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar shek. dr malam nura musa albarka kuma kamar yadda ya fada a su malam usman sun sani ga sunan shaida ne muna tare galibi gaskiya ni na fi mutunta a alakar jiki tsakanina da waɗanda harkar karatu ta haɗa mun sama da kowace irin alaka gaskiya da wadaka tun daga lokacin da yi magana na fito insha Allah za mu duba kuma tun da shi magana ni yadda za a yi insha Allah sai mun samar da karatu a wannan masallaci din a fatan da muke kawai Allah ya sa ya zama duk abin da muke zama madan Allah muke a sannan kuma kamar yadda za mu yi bayani a ciki a ba shi yake nuna cewa ba za mu iya yin kuskure ba mu ma mutane ne saboda ka duk wanda ya ji wani abu daga gurin mu wanda yake akwai kuskure ya nabbahar da mu أبى الله أن يكون kamalu إلا wahada. وحده Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai sannan ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya samu wani mutum in dai ba annabi Muhammad ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda 'yan uwa suka gani insha Allah za mu sake bugawa daga nan zuwa sati mai zuwa adadin da muke iya ganin cewa da izinin Allah wanda duk za su halarci masallacin nan za su samu da haka insha Allah za mu yi kokari daga nan zuwa sati mai zuwa mu buga kamar guda ɗari, haka insha Allah a sunan littafi shine manzilatin nabi sallallahu alaihi wasallam matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fadluhu da falalar da annabi yake da shi a gurin Allah sannan wa hukuku ala ummatihi da kuma haƙƙin da annabi yake da shi a kan al'ummarsa a na yi wata magana cikin 'yan kwanakin nan wannan yana daga cikin irin littattafan da ya kamata a ce a damin sharan fage da shi ne a yanzu ahalus sunna suna karantar da su saboda dalili guda biyu dalili na farko akwai wanda suke kawo mana hujjini kullum wajen nasabta mu zuwa ga abin da bai kamata a ce sun nasabta mu da shi ba na kiyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sukan iya kallon ka kana ahli sunna su ce maka makiyin annabi so dan mu nuna wa duniya ba mu da kowace irin alaƙa ta ƙiyayyar annabi bal ma hasali in ana maganan san annabi ne wanda ya dace da ma'aunin shari'a to duk ba yadda za a sai dai mu shiga gaban ka ka biyo bayan mu ba ka shiga gaban mu biyo bayan ka ba wannan abu na biyu a bayan wannan shine yadda wasu suka ɗauki wato lamarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauƙi ba al'amarin ba shi da sauƙi akwai hukukun da in aka taba su zaka ga tun daga duniya Allah zai kalewa su kafin a tafi lahira hukunci na ciki za ku ga mace da namiji idan aka zo zama irin na aure wani ya cuci wani aka rabu wanda shine Allah ya ce wa in ya tafarraqa yughnillahu kullum min sa'ati to da an rabu ka jira Allah yana da yalwar da kowa sai ya hada shi da abin da ya dace da shi in namiji ne in cuta aka rabu to ka jira za ka ga Allah zai haɗa shi da mata daidai shi haka idan mace ce ke cuta ka jira za ka ga Allah zai haɗa ta da miji daidai ita sana abu na biyu akwai abin da ya shafi lamarin ɗa da iyaye dukkan ɗan da ke mu'amalanci iyayensa da rai aka rabu baran-baran to wannan yana daga cikin haƙoƙin da Allah bai bari sai an je lahira tun daga duniya su ya hukunci to gara a je lahira kun yi baran-baran da babanka da haƙƙin shi baka sauke ba da a je lahira da haƙƙin annaba a kanka baka sauke ba don wallahi kowane ɗa kowane mutum ya dinga jin cewa haƙƙin annaba da ke wuyansa ya fi haƙƙin mamashi da baban shi don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya maka alherin da da mamakka da babanka ba su yi maka ba sau da aka haƙƙin annabi ya fi girma a kan kowa a cikin musamman da haƙƙin babanka da mamakka da shi yasa malayin ilhaƙi daga ƙarshe wa hukukuhu ala ummatihi wanda zai tattauna su akwai kamar yadda za mu gani littafi mujalladi wani ya rubuta su kutum guda kan hukukun nabi ala ummatihi haƙoƙin da annabi yake da shi akan ainihin wato al'ummarsa to wannan shine sunan littafi don haka manzilatin nabi da ya fara buɗewa da shi matsayin annabi ita kalman annabi daga abu guda biyu ne akwai annabuwati sannan akwai annaba'u shi shine almakanul murtafi gurin da yake fi kowane guri ɗaukakuwa sannan akwai annaba'u labari daga lokacin da aka ce wani annabi ne to wannan yana nuna cewa darajar darajarsa a gurin Allah ta bambanta da ragowar mutane saboda ita annabta ba ibada ake a kai gurin ba tsari ne kawai na wa rabbuka ya kalli ma ya sha uwa yakta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓa abin da ya ga dama sai ya ce ma kana lahumul khiyara su bayi ba su da zaɓi wannan ya sa annabi isa ran da ya so duniya yana cikin tsimman zanen goyo maganar da ifara yi da mutanensa shi shine ƙala inni abdullahi ata ne ba sannan waje alani nabiya bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya kuma ya sha wa yakhtar annabi nuhu shekara 950 ya kira kiran mutane kira na da'awa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu gani shekarunsa na kiran mutane zuwa ga Allah gaba ɗaya shekara 23 ne a duniya goma a makka goma a madina amma da yake Allah shi yake da zaɓi ba bayi ba sai ya ɗauki mai shekara 23 sai ya ci ya fi wanda ya shekara 950 yana kiran mutane zuwa ga Allah daraja don haka wannan shine sannan annabi da ma'anan annabu annabu shine labari kamar yadda Allah ya ce li kulli naba'in mustaqa naka shi kuma al-mukbir al-mukbar wanda ake ba shi labari daga gurin Allah sannan ya ba al'umma labari a madadin Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk mutumin da yake bibiyar Qur'ani yayin da kake karanta ya ayyuhan nabiyyu da Allah ya amfani da shi sama da guri goma sha a cikin ƙwar'ani irin su ya ayyuhan nabi jahidul kufara wani munafikina wa gulus alaihim irin su ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirina irin su ya ayyuhan nabi qul man fi aydikum lokacin da Hausa ke karantawa haka za ka ga warshi yana karanta ya ayyuhan nabi saboda kira'o'in guda biyu ɗaya daga da annabuwa ne daga kuma annaba'u ne wato shine labari to da haka wannan suke rike da littafi a hannunsu a al-muqaddima ita ce wato gabatarwa ba da bismillahir rahmanir rahim malam yace innal hamdalillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah madaukakin sarki ya tantance a gode masa wannan yasa zamu ga akwai surori na ƙwar'ani suratul fatiha abin da ta fara da shi alhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai suratu al'an'am alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur sannan akwai suratul kahfi Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba sannan akwai suratu fatir da kuma suratu saba'i duka sun fara sannan akwai surorin da Allah ya zaɓi ya cike su da wannan kalman suratul isra'i tana ciki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa ya yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira suratul Namli tana ciki sannan kuma سورة الصافات سبحان ربك رب العزة amma ya وسلام على alal musali, لله رب العالمين sannan akwai suratu zumar tana daga ciki wannan yana ciki da haka malamai suka ce daga lokacin da kace alhamdu dukkan wata sifa ta Allah ka tabbatarwa da shi Allah din kuma duk wata sifa ta naqasu ka kore ma Allah subhanahu ta'ala. da haka sun ce in an ce alhamdu shine wasu mahmudi a siffanta wanda ake yabo sannan bil kamali cewa ya cika amma almahabbati tare da san shi wata azimi da kuma girmama shi saboda duk wanda kake so a doron ƙasa san sa reshi ne na san Allah subhanahu ta'ala. amma san Allah shine asali shi yasa zamu ga masu imani Allah sai ya ce mana wallazina amanu ashaddu hubban lillahi in dai kana da imani to ka san Allah sama da kowa da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam reshe ne na san Allah muna san annabi ne saboda Allah yana san shi dole kuma ka so wanda duk Allah yake so daga lokacin da Allah ya ce yana son bawa kai kuma ka ja daga ka ce kiyayya kake da shi to ka ballo da jimaka haka sanda Allah ya ce yana kin wani sai kuma kace ka ji ka gani kana san shi shi ma ka ballo da jima da haka san wanda Allah ya ce a so shi ibada ne kamar yadda kin wanda Allah ya ce a kishi shi ma ibada ne da haka za mu ga a wannan wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamalun ne fi zatin Allah akwai kamala sannan kamalun ne fi afa'alihi dukkan aikin da Allah ke akwai kamalar da za ku ga Zamanin bai canzawa a ce ana da buƙatar a modernizing din aikin Ƙwarai. dan adam yadda kaga an yi shi haka haka ya kamata a yi shi ba a ce maka yanzu an samu wani technology da dan adam yana buƙatar yadda yake haka ya kamata a canza shi bai taɓa yiwa kuma yanzu da za a ce a kawo shawara sai a ce to tun da ido biyu mutum yake da shi kuma a koyo su samu matsala ya kamata a ƙara mai ido guda biyu akwai safiya sai yadda idan idan na asali sun samu matsala sai amfani da tafiya kamar tayan mota sai a ce to a ƙara mai hannu biyu sai ya zama hannu hudu sana a ƙara makafa biyu sai ya zama kafa nawa yanzu da muna zaune a gurin nan wani zai ko ta nan ya sallama ya zo nan ya dace assalamu alaikum ana wai ga sai a ganshi da kafa hudu hannu hudu ido hudu gaban ba na nan zai Allah wani sai ya suma a gurin nan wani sai dai farka ka ana fiye da shi a gidan rediyo ka gan shi ci ya ta gan shi don wani ya fita a masallacin nan su yadda hali so shi yasa za mu ga dukkan aikin da Allah ke akwai kamala a ciki shi sa da ya zo maganin halitta ɗan adam Allah maɗaukakin sarki wajen abin da ya shafi ɗin yatsunsa kaɗai da ya ce la'u mu biyo wannan laɗin sila ce لتأكيد القسم لا أقسم بيوم القيامة معنى وأقسم بيوم القيامة هنا رنقوة لتعشم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأقسم بالنفس اللوامة الله يتي أيحسب الإنسان yanzu dan adam yana tsammanin allan na jama'a izama ba za mu tara kasusuwansa ba sai ce bala wallahi ba haka ba ne ƙadirina ala an nusawuya banana. muna da iko ba wai ɗan adam ɗin kansa ba a'a zanen hannunsa ma wannan shi ne banana Allah ya ce yadda yake sai mun dawo da shi to abin da ake ce masa ijazul ilmi yanzu mai hikiman kiran banana zanen hannu yanzu population ɗin da ake da shi na mutane a duniya sama da biliyan kaza duk duniya wannan zanen hannun na wani hannun dama ni kaɗai ke da irin shi duk duniya ba mai irin nawa sannan kuma hannun dama daban hannun hagu daban da na ban hagu da na dama sun sha bambam in ba Allah ba wai zai iya maka wannan aiki to ya sa kaga rana tun da take fitowa yanzu ba wanda ya taba jan an ce to za a sanar da duniya za ta shiga matsala kowa ya shiga tanadin haske za a nemo wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama za su duba rana na wata ɗaya saboda ta samu matsala ba ka taɓa ji ba don haka Allah ya zama to kamalun ne fi zatihi kamalun ne fi afa'alihi kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi shi yasa duk sunan Allah zaka samu akwai mudabaka ya dace da aikinsa in ka ji an ce Allah al'azizu ne to a lokaci ɗaya bayan mabuwayin ne kuma yana ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama amma saɓanin ɗan adam kana iya ganin an samu mutum suna aminu di. ba amintaccen addini ba sai kaga kuma aduwuddin ne makiyin addini sunan yayanin shi yayanin ba su da alaka ko kaga an samu mutum suna dini maimakon ya taimaki addini in ka kalla aikinsa sai ka kaga kuma hadimuddin ne ruguje addinin yake to dan adam kenan to dan haka nahmaduhu wannan Allah din da yake wannan aikin ya cancanta mu gode masa muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara sa Allah ka gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawo kanmu wa ba'du malan yace bayan haka فإن الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس يا هلتع الجنود متاني لغاية عظيمة سبود وتمقرى وتتكتنا دجرما ذكرها في كتابه wannan manufar Allah madaukakin sarki ya ambace ta a littafin shi lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljanu da mutane ba illa li ya'budun sai dan su bauta mu ita ce gaya so babban mushkilar mutane duk abin da kaga Allah ya saka a duniya to wasila ne ba gaya bane me wasila tsani ne kawai da za ka so kai amfani da shi ya taimaka maka gurin ka da Allah amma asali ba shi bane manufar bautar Allah ita ce babban manufar to sai maka zo maka ɗauke duniya sai ta koma gaya la'ira sai ta koma ita ce wasila duk abin da aka ce maka na Allah ne zaka ga baya baya maki amma abin da aka ce maka na duniya ne to mu kan mun aka sanan ne wa fi zalika falyatana anan ne zaka ga muna tsiri tsiri maimakon wancan da Allah yake faɗa ya ce wasari'u ya ce sabi'u sai muka akasa mu yanzu a harkar duniya ne muke sari'u da kuma sabi'u galibin rigingimin mu kawai shine wani ya samu ni ban yi mai ba ni ban samu ba kuma a tsarin da Allah ya dole wani ya samu wani ba zai samu ba a haka yana dan gwari wai dan gwari an ba shi ba an ce ta ba da yazo sai ya ba na farko sai da tsallake sai ya je ya samu na karshe sai ya ba shi da ya dawo sai ya samu na tsakiya sai ya ba shi sai kowa na kallon shi aka ce ha to dan gwari aka yi haka sai ce haka a haka ga Allah yana yi to wannan shi ne to sai don abauta ma Allah ita ce gaya Allah ya ce ma'uri domin min mirzikin ba na nufin wani arziki daga gurinsu wa ma'uri domin kuma ba na nufi wa ma'uri da an yi tsimin ba na nufin su ciyar da ne saboda mai inna Allah huwar razzaku Allah shi ne razzaku. duk wanda ka gani da arziki Allah ne ba shi amma shi ba wanda ke ba shi arziki shi yasa ya kawo huwar razzaku shi ne mai azartawa asali muftada ya kamata ya zamanto ma'arifa sannan kabar ya kamata ya zamanto na shara a wajen malaman larabci ta ma lokacin da ake so a yi taksisi to ya halatta a kawo muftada ma'arifa kabar ma a kawo shi ma'arifa da haka a nan gurin yayin da Allah yake so ya nuna cewa shi kaɗai ne mai azarta wanda duk wanda ka gani da arziki shi ya bashi amma shi ba wanda ke bashi arziki shi yasa yace inna allaha huwar razzaq Allah shi ne mai azarta wanda duk wanda ka gani da arziki shi ya bashi yasa annabi Ibrahim kun ga abin da ya ce wa mutanansa kenan faftago inda Allahir rizq idan kun tashi ku nemi arziki a wajen Allah subhanahu wata'ala wa abuduhu ku bauta masa washkuru la sannan ku gode masa akan ni'imar da ya muku saboda wajen shi za a mai da ku zuwa ga shi Allah ɗan to shi ne arrazzaku mai azartawa zulkuwata ma'abutin ƙarfi sannan almatin ƙarfin da yake yana da mugun tsanani adawa da Allah ya ce wa amma adun fastagbaru fil ardi bi ghairi da suka yi girman kai wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waye ya kai mu tsananin ƙarfi Allah ya ce musu ya rau? wai ba sa gani ne zai allazi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa ai Allah da ya halice su ya fi su tsananin ƙarfi ai alqawi shi yasa saboda ya fi su tsananin ƙarfi da ya tashi kawai sai turo mala'ika kwaya ɗaya. shi kuma mala'ikan da izo ba kama su yi ba aka dinga kokowa ci tikir ki tikir ba haka aka yi ba kawai kallon su ya ce musu kai shi kenan magana ta karewa to wannan wata halitta ce kwaya ɗaya cikin halittun Allah wasu mutane ƙarfa kuma da suka ce suna da karfi Allah bai yi musu cewa amma cewa a walam yarau anna Allah allazi khalaqahu wa minhu quwwa basu gani ma cewa Allah madaukakin sarki ya fi su tsananin ƙarfi da shi yasa a suratul hajji Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la an buga misali kowa ya karkada kunnansa da kyau idi sai yace innal ladina tad'una min dunillahi wanda kuke kira idan matsala ta taso ku tsala Allah Allah yace lan yakhluqu zubaban ko kuda ba wannan halitta a ciki wa in yaslubuhum ad-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu inda kuda zai zo shafa mai wani abu za ka ga bai da iko wajen yi ke lalubo ƙudan ta kowane hali sai ya ɗauki mataki a kan shi musamman wanda suke bautan gunki a wancan lokacin yalla yake da ufar tsarin wani matsalo da mai neman da wanda ake nema a gurinsa dukkan su masu rauni sai ya ce ma ƙadarullah haƙa ƙadari wallahi mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ne sai ce inna Allah shi Allah subhanahu wata'ala shine mai karfi sannan mabuwaye wanda yake ɗagawa sannan ya ainihin wato sauki so wannan yana ciki to don haka a nan wajen Allah ya ambaci halittar mutane da aljanu saboda su ne a tsatsalai nauyaya guda biyu wanda Allah maɗaukakin sarki in ɗorawa takalifi na umarni da yi ko su bari sannan su ne sakamako ɗira ta yi a kansu na zuwa aljanna ko wuta shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lokacin da ya bujiro da amana ga sammai da ƙasarkiwa suka yi ba za su ba inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yi na ha wa ashfaqna ha amma wa hamalaha al-insan ɗan adam sama ƙasa bujiro suke ba za ta iya ba ƙasa ma ba za su iya ba duwatsu amma wa hamalaha al-insan dan adam ya ci ya ji ya gani kinkin kinkin ya ma ya ci zai iya aka ɗora mai kuma Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ya haɗa sifa guda biyu ga zalunci sannan ga kuma bi ga kuma jahilci to da haka zamu ga Allah ya haɗa sifa ko ya irin wannan muqaranan aljin wal insu wannan yana cikin kusan gurare guda tara a Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya dinga maimaita haka a suratul an'ami ya ce ya ma'asharar jinn wal insi ya ku taron aljanu da mutane haka Allah zai kira gobe alkiyama zai tara su zai ce alam ya atikum rusulun minkum ashe ba a turo manzanni a cikin ku bai qussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa yawmikum hada suna karanta muku ayoyin Allah suna muku gargadin cewa wannan wunin zai zo dama za a haɗu da Allah dan Allah ba ai haka ba da aljanu da mutane kalu shahidina ala anfusina za su tabbatar wa da kansu cewa an yi haka amma wa garrat humul hayatid duniya rayuwar duniya ta roɗe su ta sa suka rabu da Allah wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri wannan shine guri na ɗaya a Qur'ani wanda Allah ya hada maganan aljanu da ainihin wato mutane sana'a suratul a'raf haka Allah madaukakin sarki yace qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al wal insi fi nar haka za a ce ku shiga cikin al'ummomin da za su shiga wuta aljanu da mutane sai yasa yake kullama dakalat ummatul la'anat uktuha duk lokacin da aka sa wata al'umma wata tararar da wata sai ta tsine mu wata hatta idan daraku ha jami'an qalat ukrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan da. Allah yake qala li kullin dhi'f walakin la ta'lamu kowa sai na ninka mai azaba sai dai baku sani bane wannan guri na uku shi ma yana cikin suratul a'raf da Allah yake wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi na yi halitta kuma halittar tana da yawa ba don komai sai don jahannama ta ɗiba kawai kuma Allah ya ce akwai a cikin mutane akwai a cikin aljanu amma suna da sifa lahum qulubun ga su da zuciyar da zuciyar da la yafqahuna biha ba su taimaka musu gurin gane addinin Allah ba bane walahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da ido komai suna gani su gane gaskiya ta suka kasa gani su gane sannan walahum adanun la yasma'una biha ga su da kunne komai suna ji su fahimta amma ƙur'ani da sunna annabu ne in suka dace sai wallahi an ƙara saka su rudu yanzu zamani ne da malamai ruda mutane suke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ka ma rasa ina za ka yi Allah ya gama sai ce ula'ika kal an'ami bal hum adal wa ula'ika humul ghafilun wayannan kaman dabbobi suke Allah ya ce gara ma dabbobi da su sannan guri na hudu akwai a cikin suratul namli inda Allah madaukakin sarki yace wa hushira li sulaymana junuduhu sai ce min aljinn wal insi wat tsairi yi yuzaun wannan shine guri na hudu da Allah ya yi magana sannan akwai a cikin suratu saba da ce wa qayyadna lahum a ko suratu fussilat fa nuna lahum ma bayna ainihin wa ma khalfahum wa hatta alaihim alqawl fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal insi innahum kanu khasirin sannan haka nan a ciki da Allah ya ce wa qalal ladina kafaru rabbana arinal ladaini adallana min aljinn wal ins naj'aluhuma tahta qadamina liyakuna min al sannan ulaika alladhina haqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal ins innahum kanu khasirin to guri na takwas in ka biyo tsarin qur'ani shine nan wanda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ya li ya'budun sai kuma cikin suratul rahman da Allah zai ce gobe alkiyama ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane ina gurin kana gurin kuma wasu malamai suka ce ma idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi a filin alkiyama sai an ajiye mutane tukunna wannan kasar da aka saba wa Allah a kanta ba ita Allah zai ban mutane a hisabi akan ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawa ranar da za a canja kasa ba wannan kasar da ka sani ba wannan saman da kake gani ita ma ba irin wacce ka sani ba Allah ya yi wata ƙasar ko ina ya ajiye ta Allahu a'lam wata saman ma yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawa wa barazu lillahi al-wahid al-qahar wannan saman da ya ta ishara. yana cewa alam tarau fa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa a ranan Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya ranan za ta daddare za ta wa yawma tashaqqaqu samau bil gamam za ta dinga yin bindiga in ji Allah subhanahu ta'ala haka ya faɗa a zo a tara mutane a filin alkiyama dama shi dan adam mafi yawancin mutane tsoron aljanu suke suka ce a zo a zagaye mutane da aljanu to shi kuma aljani yana jin tsoron mala'ika sai a ce mala'ikun sama ta ɗaya su sako su kewaye mutane da aljanu za ta a tsakiya a ce na sama ta biyu su sako su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya haka za a ce na uku na hudu na biyar na shida har sai mala'ikun sama ta bakwai sun gama sauka sannan Allah zai kira ya ce ya ma'asharar jinnu wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu yau in akwai wanda zai iya shiga sama ko ƙasa a cikin ku ya boyo ta ya tafi magani Allah ya ce la tanfuzuna illa bi wala ba wanda ya sai fita daga nan gurin sai da sultan sai da hujja sai da aikin da ka je wa Allah subhanahu wataala da haka daga nan za a raba mutane gida biyu akwai wasiƙan ladina taqaw ila aljannati zumara akwai wasiqal ladina kafaru ila jahannama Allah ka sa ba ma cikin waccan tawaga da wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara dan in an tashi za a raka za a raka mutun zuwa jahannama ba wai rakiya a jan mutun za'i shine rakiya kwarai jan mutun za'i Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to na haka wa ja'ala lahum Allah ya sanya wa mutane yawman yurja'una fihi ila ilallahi, ranar da za a mayar da mutane zuwa wajen Allah filahira a lahira wahayi da ya shekara ashirin da uku yana sauka goma sha uku a makka goma a madina malamai sun yadda cewa abu na ƙarshe da Allah ya sauka daga nan Allah bai ƙara wa kowa magana ba ya yi shuru ita ce kawai yace wa mutane wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wurin da za a dawo da ku gaban Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun duk abinda ko mutane suka aikata sai an cika musu daga wannan magana Allah bai sake cewa kowa komai ba kuma an zarawa mutane ido kuma ya ce a faɗa wa kowa man amila salihan falinasi da haka ni da na yin karatun nan wallahi ba kowa na zo wa kaina newa kai ma da ka zo saurara kanka kaiwa wa mana asa'a wanda ya bada kuɗi a masallacin nan aikin addini Allah ya ce a faɗa mai kansa yawa kada wani ya ɗauka yana aikin alherin da wa'in bai cutu ba Allah zai cutu Allah ya kewa wallahi in kan ƙi kai za ka cutu to shine to walikai ya komo saboda mutane su tsayu bi hadhihi gaya al-azima da wannan makorar wacce ta kai babba sannan wa addu hadhihi muhimma an su bayar da wannan abin da yake da muhimmanci a kansu mai girma arsalallahu ilaihim rusulahu Allah idan ga aiko manzanni yuqimu alaihim hujjatahu dan su tsayawa da mutane hujja kama qala Allah ta'ala kaman yadda Allah yake rusulan manzanni mubashirina wa munzirina bishara suke ga duk wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau sannan suna gargaɗi da kashiri da jan kunne ga duk mutumin da i fito na fito da Allah to yana fada mummunan makoma fa haka sai ya zamanto shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto al mubashir dama ga Allah ya nassaba masa wannan a cikin alqur'ani wa mubashiran wa nazira da haka tun kafin ya bar duniya sai da aka samu wasu mutane wanda ake ce masu almubashsharuna bil janna ko to shi annabi ne almubashshir ɗin, su almubashshir ne to ba haka kawai annabi ke maka bishara bai ce kai ɗan aljanna ne sai an samu asbabul bishara ɗin, shi yasa Allah ya ce wa bashirin lazina amanu wa amilus salihati sai an samu al da kuma al Salihu, wannan annabi ke maka bishara amma yau wasu sun ɗauki aljanna kayan Allah ta koma yadda ka san lillahi don gwamnatin jihar kaduna ta mafi aljanna wahala a gurinsu in baban da aka karantar da mutane sunna ba a dafa wani ne kawai zai zai tara mutane sai ya kalli kamar nan sai ce daga nan zuwa nan ya gafata musu an ba su aljanna sai ce to daga nan zuwa nan kuma su haƙuri sai shekara mai yawa kaga yan nan sun taru suna kuka yan nan na lansha ku yi haƙuri kun san abin rabo ne wallahi rabo ne haka ba ka dinga wannan shirantaka a nan ƙasan so dole ne ahli sunna su tashi wajen karantar da aƙida da gaske ba da wasa ba wannan yake sa duk wani mai muguwar aƙida sai ƙuri. amma lokacin da da'a da sunna suka yi sako-sako gurin karantar da aƙida wannan yake ba da dama da duk wani mai muguwar aƙida sai ya fito ya yada ta da ka aljanna ba kayan annabi ba ce kayan Allah ce da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi ba shi da ikon ya ayyana wani akankin kanshi ya ce wani ɗan aljanna ne wallahi sai in Allah ya ce ya faɗa sannan yake faɗa sau da haka ana gane ɗan aljanna ta hanya guda biyu akwai alwasu akwai atta'ayi a ayyana sunan mutum a cewa na dan aljanna ne ba wanda yake da ikon yin wannan sai annabi muhammad shi kuma da wahayi daga gurin allah sifa kuma a ce aiki kaza wanda yin shi dan aljanna ne aiki kaza wanda yin shi dan aljanna ne so in kai in an faɗi sifa ba dole bane sifar ta tabbata a kanka domin abinda mutane suka sani na zahiri ne haƙiƙanin lamari kuma sai an je gaban Allah sai hukunci shine shi yasa malamai suka ce in mutum yayi aiki muna iya gane daya sai kuma ba za mu gane ba sai inda an je lahira idan wani yanzu ya shigo masallacin nan yayi sallah ne fiye yadda zai yi ruku'u da sujjada ya dago da waye idan aikin da zai na zahiri ya kalafa wa sunnar manzon Allah ai muna iya ganewa ko in yi ruku'u ba yadda annabi yake da sai mu ci wannan ba daidai bane amma da ya shigo masallaci dan Allah ya zo yin sallar ko ba dan Allah ya wa yake da ma'aunin da bai gane wannan sai an je lahira ko a masallacin aka kashe shi ko ya mutu mutuwa a ɗakin Allah ba ɗaya daga cikin alama ba ce ta kyakkyawar cikawa to baka da iko ka ce ka rantse da Allah tun da ya mutu billahi lalli dan aljanna ne a an kai haka kuma ka shiga gonar Allah ne ba a yi da ku duba ku ganin yadda yan bid'a suke shiga harkar Allah har sai da ta kai a ƙasar nan a ce wanda ya ga wani to ba ma shi ba wanda ya gan shi har hawa bakwai ma duk yan aljanna ne da sharɗi kawai in na ga yanzu kamar sai ce to na ganka to wanda ya gani sai ce to kai ma na ganka in dai an samu na ganka na ce to na ganka har zuwa hawa bakwai to duk aljanna ta tabbata haka ake kuma duk wannan abubuwa ne da suke nan suna nan a rubuce su sun rubuta haka aljanna ta koma sai ka ce abin nan to wa ne da kuma yin gargadi da Allah ya kula linnasi nas ala hujjatun ba'd ar-rusuli saboda kada ya zama to mutane suna da hujja bayan Allah ya aiko manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah mabwayi ne kuma mai hikima ne sannan yana hukunci yana sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan kuma yana yin hukunci Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa za ku ga ka'idar ahlus sunna hankali taimaka mana ike gurin fahimtar abin da Allah ya aiko annabawa da shi amma ba shi bane asali nassi shine asali shi yasa dan Allah ya baka hankali in Allah bai aiko annabi ba har yanzu idan ka je lahira a gaban Allah kana da uzuri da haka wannan ka'ida ta wa ma kunna mu'azzibina hatta tana nan ba wanda za mu masa azaba sai mun aiko masa da manzo saboda ita ce hujja qati'a ba hankali ba to da haka shi hankali taimaka maka ike ka fahimci abinda Allah ya aiko annabawa da shi sa'ibul an yace nurun nubuwati misl nuri shams amma lil al basira tafattakhu dalila hasken da Allah ke aiko annabawa da shi kaman wato a hasken annabta kaman hasken rana ne amma fa ga idan da yake gani sai ce fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha fa al-aqlu la yahdika qad sabila in hasken da annabi zo da shi daga gurin Allah bai ishe ka ba to har abada hankalinka wala ba zai ishi yadda kai zuwa ga hanya ba sai yace tsarukul huda masdudatun illa ala man amma hadal wahaya wat tanzila duk wata hanya da zaka baka sadu da Allah lami lafiya to Allah ya rufe hanyar bai yadda ba sai in ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yace ya taliban Darka huda bil aqli dunan naqli lan talqa zaka dalila da wanda kike kokarin sai ka samu shirya ta hanyar hankali babu ruku da abinda annabi zo da shi daga gurin Allah har abada ba za ka taba samun shirya ba wa qala ta'ala Allah ya kare cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun tayar mun aiko cikin kowace al'umma da manzo da yazo yana ce musu ani ibudullaha qubauta wa Allah wajitani bi tagut kun sanci dagutu far rusul su manzanni humul wasiqatu su ne tsakiya bayan Allah azza wa jalla wa khalqihi tsakanin Allah da halittunsa fi tablighi amrihi wa nahyihi wadan isar da mai Allah ke so ayi ayi me Allah baya so ayi a bari daka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shine dan sako tsakiya tsakanin da Allah babu wani mahaluki da isai san me Allah ke so a yi ko a bari dole annabi shine tsakiya shi yasa za ku ga a babun in an yi tambayoyi wa yas'alunaka wajen guda 16 a Qur'ani an kaza Allah sai ce fa kul kaza suna tambaya to kace musu kaza kada baka isa ka sani ba dole annabi ne tsakiya tsakanin mu da Allah amma wajen addu'a da yake matsala ce tsakanin bayi da Allah ko annabi ba a so shiga tsakiya Allah da ya faɗa cewa wa idan sa'alaka ibadi da yace faqul inni qad wasiyaka wa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani Sau da wannan alaƙa ce kawai kai tsaye tsakanin bayi da Allah sanda duk suka kira yana ji Allah zai buƙatar wani ya shiga tsakiya wannan shine ƙa'ida. wa humar murshiduna sune masu shirirwa da jini wal ga aljanu da mutane ila ma fi salahi zuwa ga abin da yake akwai gyara wa sa'ada da kuma arziki fi dunya wal a duniya da lahira shi yasa daga lokacin da ɗaya daga cikin abin da hana duniya zaman lafiya ne rashin bin manzannin Allah shi ya hana duniya zaman lafiya kuma yanzu nan wani yanzu a ce yana da ɗan'uwa a ɗauke shi a kai shi asibiti sai a yi masa operation a fito da shi daga ɗakin tiyata sai likita ya ce yanzu ya haƙura da cin abinci mai nauyi zuwa lokaci kaza a dinga ba shi lifton a dinga ba shi shayi a buruwar ruwa haka don wannan zai ba shi dama ya iya cin abinci nan gaba na dindindin ana fitowa da shi daga ɗakin tiyata sai wani ya kalle sai ce likitan banza a yi ma wanda ya ba da ƙa'idar ba musulma ne ce kafirin banza kafirin wafi sai ce ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ƙima dala wanda aka fito da shi daga ɗakin tiyata ya ɗibi tuwon shinkafa mai taushe ba za ta taushe shi ba kuwa to za ku ga a wannan tsarin wanda zai ba da ƙa'idar ko ba musulmi ba ne fa idan ana so a zauna lafiya ba sai an kiyaye to ta yaya Allah zai turo annabawa a cewa mutane su haƙura da wani abu kassi mutane su ce sai sun yi kuma su zauna lafiya a rayuwarsu ai bai taɓa yi wa to don haka wa ƙadi katama Allahu rusulahu Allah ita ka manzanninsa da ya dinga aiko su kuma adadin annabawan nan muna da shi imani jimlatan wa tafsilan tafsilin ƙur'ani ya ambaci guda ashirin da biyar suratul an'am ta ambaci guda goma sha takwas وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزل وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين shine fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu min da ashirin wa ya yabqa saba'atu. bakwai da rabu wa hum Idrisu, hud shu'aib salih wa kaza ko to daga nan uh, uh, shu'aib salih wa kaza har zuwa to zai baka na ƙarshen shi ne annabi muhammad to wa qad khatama allah rusulahu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahu khataman nabiyina yasa shi cikamakin annabawan da ba wani annabi da zai tsara zuwa amma kun san abun ban mamaki akwai far jama'ar da yanzu tana da auren musulunci a duniya wallahi tana nan tana da itiqalin cewa akwai annabawan da za su zo bayan annabi kuma a cikin annabawan ma har mata kwarai kuma suna da shubuhohi mun taɓa yin muƙabala da wani daga cikinsu ɗan gane ne to an ce mun koya zan yi kuma abin ban mamaki wallahi jami'ar musulunci ta madini amma da ya dawo saboda ina ganin an ce can bangaren ana samun wasu fawa'idu ne su kuma mutane ba su da tsoron Allah sai ku zo ku ajiye malami ku ce karantar da ku kuma ba wanda ya damu da yadda zai rayu shi yasa malaman yan ku suka fito da hanyar da za su dinga karɓar kuɗaɗe hannun mutane suka fito da sadaka uku da sadaka bakwai da ta arba'in yanzu an karo ma ta shekara abin waja'alahu Allah ya sanya annabi rahmatan lil alamina rahama ga talifai. wa akmala lahu Allah cika ga annabi wal ummatihi da kuma al'umma sa addini addini waja'ala Allah ya sanya shari'atahu shari'ar annabi salihatan ta dace bi kulli zamanin wa makan ga kowane zamani da buri shi yasa in aka dabbaka alqur'ani da sunna ga mutanen Najeriya wallahi za ka ga tsarin ya dace da su kamar yadda in an dabbaka shi a Amerika da Ingila za ka ga tsarin ya dace da su yanzu na cikin inda za ka gane wannan addinin Allah ne ya aiko annabi da shi ka ga yana dacewa da duniya gaba daya yanzu sallama yanzu idan na samu musulmi a nan kaduna ko najeriya na mai sallama daga ta dace da shi in na haɗu da musulmi a america ko ingila ko ina duk inda muka haɗu da shi in muka haɗu in na miƙa mai hannu na mai sallama za ga ta dace da shi amma zube wanda ake yi ba a ita zubewa da an haɗu kawai a cirufe kawai kana barin nan yankin ka tafi wani guri za ga kwata-kwata ba ta dace da mutanen gurin ba ma ka cirifce kallon ka zai to kuma wannan mai haka saboda ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to haka shari'ar annabi take shi yasa muke cewa Allah da ya halitta ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa wallahi Allah da ya halitta ya fi kowa sanin tsarin da halittar ya kamata ta rayu a kanta sai tsara mata tsari yanzu duk wani abin hawa da aka wanda yake da hatsarin da in ya samu matsala an samu matsala za a yi hatsari da yawa za ku ga yana da manuwal ɗin da ake kula da shi to ta yaya za a yi wannan halittar ta Allah Allah ya yi ta ɗan adam da kake gani an tabbatar da cewa babu wani mutum a duniya da zai iya maka karatu ya gama sanin ɗan adam ka kafin shi wani za ka ga yaji ya yi digiri uku ya zama farfesa duk karatun tun da ya fara hanyar farfara a kan idan ɗan adam kawai ya gama karatu kuma inda za a zo matsalar kunne bai da ta cewa akan ta sai dai a nemi wanda ya kara rayuwar shi akan kunnen dan adam kuma ba haka bane a je a nemi wani shi kuma ya karatu har ya gama furfura akan zuciya ne ba ma cikin dan adam din duka ba akan zuciya ne wani a neme shi akan kashi shi yasa a suratul mu'min da ya kawo wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر bai gama dan baka san yadda aka yi ba Allah da kansa ya makansa kirari ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin to zai yi ne yanzu akwai likitan ido da na je gurin shi dan mota yanzu ka tambayi kanakawa Ful da dim guda biyu kawai take da shi dogon haske da gajeren wa wallahi ya ce mun ful da dim da Allah ya a idan ɗan adam ya fi miliyan ɗaya wannan idan da kake gani nawa to abin da aka yi a idan wanda za ka hango dogon zango da tsakiya da gajere da na kusa da waye a idan ka ya fi miliyan ɗaya to sai Allah kuma shi wannan halittar shi kenan sai ya batta babu manuwal ɗin da za ta tsaru a doron ƙasa to sai kuma ya kawo manuwal ya ce ga tsarin da za ta rayu a kan shi sai kuma mutane su ki yadda da tsarin kaga ba za a ga yadda ake so ba shine babban matsala to haka da haka Allah yake cewa kama ka qala Allah ta'ala Allah yace wa ma ka ba ma aiko ka ba illa rahmatan lil na fati ka zaman to rahama ga talikan duniya wala yaqbalu Allah dinan Allah ba zai taba karban wani addini ba ba da bi ita ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya aiko annabi illa dinin islam sai addinin musulunci kama ƙala Allahu ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa manyan fi ghairar islami dinin duk mutumin da ne wani addini wanda ba na musulunci ba falon yi ƙubala minhu ba yadda za a karɓa daga gurin saho fil akhirati min al khasiri a lahira yana cikin masu hasara Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi annahu qala annabi ya ce wallazi nafsi muhammadun biyadihi na rantsi da wandaran annabi muhammad ke hannunsa la yasma'u bi min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji kira na cikin wannan al'ummar da haka malamai suka ce al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa duk duniya da ya zo ya kira ta ce ta zo ta runguma addinin Allah wannan sunanta ummatu da'awa sannan akwai ummatul ijaba wanda suke ta rigima kowa ya ce shi musulmin kirki shi ne na annaba na gaske ta ummatul ijaba ke sana akwai kuma ummatul itba al'ummar da ta da za ta sa annabin gaba ba ta iya komai ba annabi ne ya iya tana jiran sai annabi ya ɗauki kafas ya saka sannan sai ta yi mai sai ta ɗauko kafas ta saka wannan ana maganan ummatul da'awa ne shi yasa yace yahudin wala nasrani ba yahudi ne ko kirista sun ya mutu sannan ya mutu walan yu'min billadi ursilta bihi kuma ya imani da abin da Allah ya aiko ni da shi to illa kana min na da si ya kasance daga cikin ɗan wuta gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ana nuna mun cewa lokaci yayi ko mutane su hakuri wannan muqaddima ne rana ta farko kenan kuma karatu insha Allah mun riga mun fara nan Allah za mu ci gaba da a matsayin ibada hasirin da Allah ya ɗauki mu hatta ya ƙari Allah amuran kana mafi'ula muna godiya ga mutanen wannan masallaci da wannan suka halattu al'imamu bin tsayin ya ce Allah ya taka da alheri ga mutumin da ya ba da aran lokacinsa don kaddasa dasa alheri a zuciyarsa so muna godiya a madadin shi fadilatul doktor sheikh nura musa da kuma wannan kwamitin masallaci da mutanen da suka halarci wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh